Move down and come. come. Yeah. No, they are about to take him out, and you can see now. What, from what I'm seeing, the picture is beautiful. Some folks have been invited to. Yeah. yes, yes. yes. don kuwa yake fitowa ne mu je zo mu je wani da dama ta samu da zamu shiga shi kawai ba

na cire shi daga na cire na cire id card dina da id card eh ka ku cire ku kashe wayoyin ku eh. a dauka za wai sarkin ne dan tun shi ga mu mu da Allah ku yi hakuri ku je daga wajen Allah thank you no problem no problem ya aka yi wanka ya je ya je kaga gwara kan mashi ana ya eh. koma gefe eh, ya fi sauki ni ma ban yadda da wannan mu wannan ayarin yawa Olmaya dikkatli. Eh ba za mu bari ba insha Allah. Gaskiya ne, ba za mu bari You are right. You are right. You are right.